يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na talatin da shida inda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu gabatar da darasi na talatin da bakwai darasinmu na talatin da shida da ya gabata ya dakata daidai gabata malamin ke cewa wa'alam annahu ma ubida Allah bi shay'in مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى وطريق الخوف والغل والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى إذا مكسا ونرغبا سيدنا سيدنا ميجاكتا wanda yau wannan darasi namu shi ne darasi na talatin da bakwai kuma zai fara a daidai gabar da malam al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala ya kawo bayanin cewa wahzar ka kiyaye kuma ka yi hattara an tajlisa ka zauna مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ka ترى كي زما لما يشوقي da wanda ke kira zuwa ga yin soyayya. Wa mai yaka duba ma'an kuma ka yi hattara ka kiyaye zama da mai keɓanta shi da mata ko kuma mai keɓanta shi da matar da ba ta shi ba kuma ba maharamiyarsa ba waɗari kilmadahabi kuma ka shedinka da mai biyar mazhaba musamman mai bin mazhaba ruhi da idanu mai cewa ko ya ga gaskiya in ba ta biyo ta mazhaba ce ba ba zai karɓa ba don hadisi aka nuna mai to ba magana ya yi aiki da hadisin nan don me ya zaɓa ba mazhabar shi fa inna ha'ula'i kullahum haƙiƙa dukkan waɗannan da hankali sawa bin dalala suna a cikin bata wato hakika duk waɗanda da hankali zawa suna cikin bata kada ka zauna da mai kiranta zuwa ga kai shauki da hanya ta soyayya kada ka zauna da mai zaunawa tare da mata yake banta da zuwa ko yake banta da matar da ba ta shi ba kada ka zauna da mutumin da babu abin da ya sa gaba in bayan biya hanya ta mazhaba hakika waɗanga gaba ɗayansu suna a cikin bata suwala Wani sufiya su ne sufaye masu bin ɗariƙa ta sufanci lokacin da malam ya tsorata sheka ya tsorata sheni ya tsorata shemu ya tsorata sheku daga zama ma ulama'il kalam tare da malamai masu ilmul kalam masu falsafa abu na warko kenan malam ya yi muna hannunka mai zanda. kada mu bi malamai masu biya falsafa sai malam ya sake tsoratar da kai daga zama abu na biyu kenan daga zama tare da wata jama'a batatta waɗanda <clears throat> waɗanda su ne sumaye alladina ya abu Allah masu bautar Allah bilin bid'a'i da bid'o'i suna bauta ma Allah amma bautar da bid'o'i wal mudassat da abubuwa da aka tsaga waɗanda aka kirkira allati ma anzalallahu biha sulbani da Allah ta'ala bai saukar da hujja ba ga ita wannan bauta a kan bid'a. Su dai sufaye wawun wa yatrukuna sunna suna barin biyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man la ya'ba'una bil hadisi kama bar wanga magana abu na farko a'a ba su kula da hadisi abu na biyu wala ya'ba'una bi talabil ilmi ba su kula da neman ilimi kaga sun ɗauki abubuwa guda biyu na ɓata na ɗaya a rashin kula da hadisi in an ce hadisi sai ya zama sun shiga cikin damuwa abu na biyu ba su kulawa da neman ilimi illar su ta uku wa nuna min talabil ilmi suna ba ce wa mutane ku ya hattara daga neman ilimi ma'ana kada ku nemi ilimi aibinsu na hudu ya kuluna suna cewa talabul ilimi neman ilimi yushgiluka yana shagaltashe ka an zikirillah abinda da su ce ba a to kai in ka wurin neman ilimi a ai za ka shagaltu daga barin ambaton Allah. Abu na biyar, Yushbiluka suna cewa neman ilimin da za kai su malamai na bidi'a masu bautar Allah akan bidi'a. Abu na biyar daga cikin abin da suke kira a kansa na ɓata. Yushbiluka an ibada. idan ka tafi neman ilimi ilimin da za ka nema zai shagaltashe ka daga barin ibada wa za ta lalutun wannan ne لأن العبادة لا تصلح saboda ibada ba inganta wa haka zikiri na Allah shi ma la ya ba inganta illa idza kana sai idan ya kasance ala waqil kitabi wa sunna kana zikirin Allah zikirinka ba zai zama zikiri ba sai ya dace da alƙur'ani da sunna wala ya kunu kazalika illa bil zikirin da zakai da ibadar da zakai ba za su zama sun yi muwafaka da alƙur'ani da sunna ba sai in ka yi su tare da ilimi wali dalika saboda haka dallu suka bace wal iyadu billah muna neman Allah kariya cewa mai zikirin Allah wai zikiri na shagaltar da shi daga ibada aka zikiri zikiri yana shagaltar da shi daga ambatar Allah neman ilimi kai zai shagaltar da shi da bayan zikiri kuma ya shagaltar da shi daga ibada alhali idan baka nemi ilimi ba a ƙaza ka bauta ma Allah amsa shi ne babu Allah ta'ala ya ce fasalu ala zikri ku tambayi ma'abuta ilimi in ba ku sani ba wato ya kai bawan Allah ya ke bauyar Allah kun gani gaba ɗai ba ka iya ambatar Allah ko bautar Allah ba tare da ilimi ba saboda Allah ba ana bauta mishi ne da hankali ba ba da wayo ko lura aka bautar Allah ba a'a ana bauta ma Allah ne da ilimi ta hanyar biyar shari'a ta hanyar biyar al'kur'ani, ta hanyar biyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to gashi saboda rashin sani a fil sun dawo suna kyamar ilimi su ma abuta bidi'a. wata allum suna kyama ilimi suna kyamar neman ilimi sun suka dawo suna ce ma mutane ishtagilu bi zikirillah ku shagaltu da zikirin Allah ko bi ga ku yi ba zikiri ba ishagalu bil ibada ku shagaltu da ibada aza yin haka huwa ainu dalal shi na ainihin bata saboda abubuwa kamar haka na ɗaya li'annar ibadata saboda ibada wa fikra da zikiri la yashabani ba sa abutuwar ma'abucinsu illa idza kana ala ilmin tan Allah ka da ibadarka ba za su inganta ba sai in sun kasance a kan ilimi ingantacce wattiba'i lirrasul da biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan kana ala gai ilmi amma idan kana ibada babu ilimi ko kana zikirin Allah babu ilimi wati ba kuma babu diya dalik tayi kana dala sai dikirin na da ibada ka su zama banna wa kan qala sallallahu wa alihi wa sallam aqiqa alladhi ira da alikin sabbata gare sa yaci man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna da babu umarnin masu cikin wannan aiki ba huwa rajul amma idan mishi adinai ma'ana Allah baya كيف تعلم أن هذا عليه أمر الرسول يا ذاك السنة وأن أقول amran rasul akwai al'amarin akwai umarnin manzo illa bi ta'allu kaga in babu ilimi ba za ka iya gane cewa manzon Allah ya hura ayi abu kaza ba wa qala man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min annabi yace duk wanda ya kirkira wani abu wanda babu umarnin mu a cikin wannan aiki faruwa raddon an mai da mishi abin kai fa ta alamu annahu mudaffar da kaka za ka gane cewa wanga abu abu ne da aka kirkira illa idza abalatu illa a abalatu bi suna, sai in ka kwatanta shi da suna. illa iza abalatu sai ka haɗa shi abalta wurin sunna ka yi mu'abala shi ka haɗa shi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fala budda min at-ta'allum awwalan babu makawa da farko ya zama akwai bayanin neman ilimi wala ta zahar kuma haka kada ka yi kyama bil ilimi ga ilimi kakka yi kyama game da neman ilimi kuma kada ka yi kyama da shi ilimin wa talabul ilmi afdal neman ilimi shi yayi min nawafilil ibada daga kama filoli na ibada a'a nemi ilimi ya yi kai na filoli. tare da cewa filoli aiki ne na alkai wanda ya zamna yana tattauna matsala ta ilimi ya yi wanda ya yi tsayuwa cikin dare ga baki ɗayansa ma'ana ka zauna ka yi nazarin wata matsala ta ilimi na addinin Allah abin da ya shari shari'a ka gane ta ka bayyana ma al'umma ya yi ka kwana dare kana sallah Mista, لأنه يعبد ala ilmin wa basira. saboda shi yana bautar Allah akan ilimi da lura yana bauta ma Allah kan ilimi yana bauta ma Allah kan lura wali annal alima saboda shi malami yanfaku nafsahu yana amfanar da kansa wa yanfaku gaira kuma ya amfanar da wani wanda ba shi kai ne ba bi ma'ana wani ne amma al'abidu amma mai ibada alladhi yusalli laila kulla wanda ka salla dare gaba ɗai in dare ya wara har dare ya ƙare yana yin salla. wa yasumun nahar kuma da rana sai azumi haza yanfa'u nafsahu faqat wanga yana amfana da kanshi kawai wala yanfa'u nas me amfana da mutane a qasirun ala nafsihi amfani ne ya taƙaitu ga ainihin kansa amma kai idan ka aikata bincike a kan ilimi ka sanar da mutane ilimi ka amfanar da kanka ka amfanar da al'umma wanda bai sani ba sai Allah ya sa ya gane a dalilinka wanda haza saboda haka ne Allah malam ya ce ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fadalu al-alim fadalu al-alim falalar malami alal abidi akan mai ibada ka fadalil kama kamar fifikon wata ala sa'il kawakib akan sauran taurari li'annal kamara saboda shi wata yunirul kauna yana haskake duniya wa isiru alayhi ar-rakban matawa suna yin amfani da hasken farin wata sai su yi tahiya ويسلم الله به الدماء كما الله هنا كوتتا يا إتاتوا في a كنا wurin wata cikin hikimar Allah da Allah da rinjaya Allah yana da tasiri ga itatuwa bi ma'ana ‘ya'yan mu suna da bukata da hasken wani wata, na manafi azima kuma wani mata yana da nuka masu girma, amma taurari ko tauraruwa kawai ita tauraruwa tana haskake kanta kawai, haskenta ya taƙaita ga ainihin kansa wanga shi a misalin mai ibada mai bauta ma Allah yana bauta Allah da gaske to ina ga mai bauta ma Allah yana bauta ma Allah ne akan jahilci wanga mai bauta ta gaskiya ke nan shi an ka buga wanga misali da shi. a haza wajen ma ta kunu ibadatu dalala rike wannan bayani saboda ibada da yake yi tana zama matsayin bata kuma mardudatun alai abin da za a mai da shi don yayi akan jahilci fala budda min al saboda haka babu makawa game da ilimi wa talabul ilmi neman ilimi wala ya gurru wala ya gurruka bari waɗancan su ruɗe ka alladina yahudduna nas masu kwaɗaitar da mutane ala zikiri akan zikiri su abin da suke cewa a'a ka yi ta zikiri ko ba kai sallah ba ma babu komai dai kana zikiri wal kuma suna faɗaƙar da mutane akan su da wasu latin lai suna faɗaƙar da mutane akan sallar dare والثياب ويزيدون في طلب العلم suka kyama neman ilimi zama a masallatayya don neman ilimi suna kamashi alal ulama akan malamai ba su son a taru masallaci a yi karatu aka malam ya kawo bayani in ba mu mance ba ya ce wa mai ya kanu ma'an nisa ina yi maka kashe ni da zama tare da mai kaɗaita da mata saboda sashen sufaye ba sa yin tsantsiri daga barin haramu suna cewa a muwa ba mu da zunubi muna cikin masana Allah haka suke cewa suna kunyar a suna karɓa ma sabon Allah suna cewa mu ba wani abu da aka haramta mana babu wani abu da aka wajabta mana saboda mun sadi da Allah ba mu da wata bukata zuwa ga Allah haka suke cewa babu wata bukata babu wata ibada da za su yi zuwa ga Allah saboda haka <clears throat> za ka samu irin waɗannan malamai da sumbaye, suna liwaɗi suna halatta zina suna aiwatar da kallon haramu suna cewa kuma ba mu da zunubi a cikin wannan saboda mu ayoyin Allah na idan sun kalimance ba ba su suka kalla ba haka suka ce ba wai sun ayoyin Allah suka kalla kaga jahilci kenan da ana ma kallon mace in ba ma arabiyar ka ta ba amma matarka ko danginka ta jini wadda aure bai halatta tsakanin kai da ita a suna cewa kai wannan yana daga cikin dibin ayoyin Allah shedan ya kawace musu wannan al'amari suna ta tare da kangararru suna samun sharurruka ta hannunsu amma da baya sai suna suna cewa yasumuna annahum awliya Allah aka suke kirkirawa cewa su waliyan Allah ne kuma ba su da laifi bi ma fa'alu ga abin da suka aikata onzor kaifa kadiba ka gani kaifa yasilu al-abd ila hadha al-hadd da kaka mutum bawa na Allah bai kai ga wannan matsayi mai ganin kotu ne bai aikata haramun ba wal iyasu billah fala tajlis ma'a haula kada ka zauna tare da zuwa ai duk wani shehi na ɗariƙa wadda ka shiga hannu rai wanda shi bai da wani shehi bai da wani malami shi an malamin kai ne bi ma'ana shi a shehi da kai ne da wannan malami ne shi nan babu makawa ka yi bibiya ga malami ka bi shi akan hanya na cewa kai ba za ka fita ga wannan hanya ba walau da hanyar da take mummuna da aka akwai buƙatar ka ya hattara akwai bukatar ka ya hattara da biyan shehurnai masu kiran mutane zuwa ga bicewa daga addinin Allah an ce ma kama zikiri ba sallah kaga ana kokarin sheka daga addinin Allah ka kama zikiri gaban neman ilimi a bayyana ga a ishe daga addinin Allah aka da cewa malam fa inna haula'i kullu duk wayanna bi dalala ala dalala suna akan bata imana haula rububiyya bima fihim amatin ga abin da suke akan shi gaba daya a amatin marasa sanin su amatin marasa sanin su wa wa da muridai daga cikinsu wani shayifin da malumansu kullum la dalala duk suna akan bata illa man amila da sunna sai wanda ya aikata sunna fa hada ala alhaq wanda kan yana akan gaskiya duk wanda ya aikata sunna bai dawo ya bi dalika ba bai dawo ya bi zuwaye ba bai dawo ya fi masu ilmin kalam ba yana bin alkitab wa sunna to ya gama lafiya kuma ya fi nasara a rayuwarsa kuma haka ya kamata kowanne ya kasance ya yadda ya zama mai biya alkur'ani ya zama mai bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kina ya bayan allah akwai buƙatar mu falka mu faɗaka mu zama masu lura duk wanda ya ce ba ka ban sallah ka ban ibada duk wanda ya ce ba ka ban neman ilimi wai suna shagaltar sheka daga zikiri ka kama zikiri ka basu wannan hakika ba yana son ka da tsira ba kuma hakika wannan yana umarnin abin da yake yi ne akan jahilci ba akan ilimi ba Idan ba su da sallah don zikiri to ba sun yi haka ne don ilimi ba ba sun yi haka ne ba don ainihin suna da sani a suna yi ne a kan jahilci da haka ya ku bayan Allah don abin da an na bidi'a don abin da an na shirka don abin da an na haramun mu aurace mai mu bashi mu tsaya wurin da Allah ya tsaye shi in mun yi haka wannan shi ake nema ga mu alhamdulillah kuma a dalilin lura da lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin namu zai dakata a nan sai sati na gaba insha Allah wannan darasi namu na talatin da bakwai ya dakata daidai gabar da shi malami yake cewa wa'ala Allah ta'ala da al-khalqa ila ibadati a ila ibadati wa manna min ba'di dalika ala man yasha'u bil islam tafaddulan minna tafaddulan minna wanda gaba sha Allah za ku tsayuwa kanta ina darasin da matalacin da takwas Allah ya kaddara za mu ɗauke shi ne daga wannan gaba daidai shayi ɗari uku da goma sha takwas a cikin wannan lissafi ba sama da ƙaunar muna roƙon Allah ya yi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan su zama gami ɗaya da shi Allah ka shirya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ɗauke mana fitina Allah ka ɗauke mana alloba. Allah ka ɗauke mana tsada Allah ka kawo mana sauƙi Allah ka kawo mana rahama Allah ka kawo mana jinkai Allah ka mana marasa lahiya daga cikin al'umma musulmi lahiya waɗanda suke gida da waɗanda suke asibiti wa akin dawana an alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك